Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Farko malam muna so mu ji sunanka. To ni suna na Muktar. Kuma ina nan zanne a Katsina a wannan unguwa da ke nan bayan yan katako. Masha Allah. Mun ga wasu kaji a nan wurin kuma sai muka fahimci kama akwai wani bakon al'amari tattare da su. Me za a bayyana ma masu sauraro akan haka? to alhamdulillah kamar dai da ka gan su annan kaji nawa ne mana hausa ne namu ne na gargajiya wanda nake kiwatawa kuma cikin ikon Allah lokacin da nake kiwata su dama su biyu ne kaza biyu zakara daya Allah kuma da ya tashi ba su haihuwa ko kuma kwai da za su fara sai ya kasance sai suka fara lokaci guda to wani abin al'ajabi ne ina ganin su lokacin da suke yin kwan idan wannan ta shiga ta kwai wannan ma sai ta shiga ta kwai a a gurbi daya kuma duk da kasancewa ka san dabba na sanya masu ke ji wuri daban-daban don in ba su wannan dama amma mm. kuma dabba ba da za ka yi ta kaskar sanya kwan wannan ta yi wannan ta yi to ni kuma ban damu ba saboda yan hidimomi ba su kadai ke gari ne ba kamar yadda ka gani ina da sauran dabbobi ban damu da su ba kyalis mm. suka ci gaba da yin kunsa a wuri guda a gurbi ɗaya lokacin kwanci ya zo cikin ikon Allah suka zo suka kwanta tare kuma da aka rika yin kwancin wannan na gehe wannan na gehe in wannan ta kwanta duka wannan ta samu wuri gehe tana zama wata sa'a kuma idan wannan ta haita cin abinci sai wannan ta mai aka dinga yin shiftin ya aka dai kamar yadda ka san shiftin haka suka rika yin wannan kwanci haka suka rika yin shi ina kallon su ni ina dai sha'anin gaba ina ina saura dabbobi na dan na dauka ma inda suka wannan shiriri tai ba za su ma eh ba ba za su yangace ba so ba za a samu wannan abin kirki ina a cikin ba to haka suka yi tai ina kallon su wannan ta matsa wannan ta matsa da wasu suka ba da shawara ko dai a raba masu ce ku su haka nan dai dabba haka take to cikin ikon Allah kamar yadda ka gani da idanuwan ka yanzu haka Allah ya sanya kwai goma ne daidai wa daidai suka yi hmm. kuma haka suka yanke shi wannan kwai goma daidai aka suka su duka guda goma babu wanda ya da kwai to da ƙarshe kuma bacin sun hito da 'ya'yansa haka suka yi ta tahiya wannan na kuka tana kiran 'ya'ya wannan na kuka tana kiran 'ya'ya haka suka yi ta haka suka yi ta haka suke rayuwa da 'ya'yan duk da ka san daman dabbobi musamman aka ce maka yan tsaki suna da wabi zaka daga gani yanzu cikin goma da suka yanke shi ga zuwa guda shida cikin iko Allah Allah ya raya sa sun fara tasawa gudu kuma sun mutu cikin hidimansu to ya suke wurin wurin bi a za a iya tantance ga dan wannan ga dan wannan ko kawai baki ɗaya ko eh, eh to ai wannan kaga suke nan sai dai a ce sannan gaiba sai Allah gaskiya sannan sannan gaiba sai Allah baka iya tantancewa inda za a iya tantancewa kila kila hmm. da a ce in suka ci gaba da girma kila ta zo da kala tunda kaza na yin kala daya hmm. a ce wannan tunda kaga kamar da kake ganin su daya fara ce hmm. da dan dishin baki baki ɗaya kuma ga ta nan wata jijiya da wani ruwan toka-toka haka to kaga da Allah zai sanya kila suna girma gashi na ƙara hitowa a daga ganin wannan ta yi kala kaza wannan wannan ta kila kana aicha to wannan kila dan wani amma da yanzu a halin yanzu kamar yadda kake gani kaga ba wani wanda zai iya bambance ko kuma ba su rigima tsakanin su a ba wata rigima da suke tsakanin su suna ta harkar gaba su kowa na kukan nan irin na na jego mm. kana jin suna ta kira yayan in wannan ta samu abinci ta kwala masa kuka kira da irin kukan su ta rugo su ci can ma wacan tana samu ta kwala masa ragobi <laughs> sai su jira ragobi to ka dai je da ake ta wannan al'amari na ubangiji malam kamar yanzu a ce akwai wani darasi da ke tattare da wannan abin da ya faru eh to gaskiya alhamdulillah shi darasin da ke da kwai dai bai wuce mujiza da hukunci na ubangiji kuma da al'amarin ilimi za ga ganin kowane irin ilimi Allah ya ba mutum to kuma akwai inda ya takaita shi kaga lokacin da aka zo suna yin kwantari kai kanka in ka kalla baka iya bambance wannan kwan na wani ne wannan wani wani ne mm. haka kuma suka yi kwanci tare kuma suka kyankyashe tare ga 'ya'ya Allah ya ba su baki to kaga cewa wannan kaga irin wannan mu'jiza ce kuma da san da al'amarin gaibi cikin abin da mutum zai ƙara ganewa kenan ya gane cewa akwai wani al'amari wanda duk ƙoƙarinka to al'amari wacce sa gaibi tana da Allah duk da kasance akwai zamani mm. wanda kila da za a samu masu bincike irin na zamani kila da za su iya ɗaukai yayi DNA in ana masa su <laughs> in anewa dabbobi dna <laughs> kila da kila in ana kwa hmm. dna din aka da dauki hmm. sample na wa'annan ƴaƴan kila ana iya bambance to kaga shi kanshi darasi ne amma kuma uban ubansu daya na su daya tunda <laughs> daman zakarar ubansa daya tabbata da zakara daya ne hmm. tabbas ko kutan ta ma babu to amma dai ka kai a hankalce zaka da ganin ga wani al'amarin ubangiji ya sanya kuma cikin darasin da zaka mutum zai dauka ciwon ne shine ne bambanci tsakanin mutum da dabba abinda duk aka ce maka dabba to magana ta kare Dama bambanci shi ma dan adam dabba ne halitta ne Allah amma sai ba shi kwalwa ta yin daidai kaga baka da inda dan adam zai yin wannan halin je wannan na haihuwa ba suka ce bisa garin da wannan ta haihu kai ma nan zaka haihu kuma tana cikin haihuwa sannan kuma ka zo ka to da irin wannan mm. to shine bambancin mutum da dabba su sai su ta yin abubuwa shirye ko kuma babu dai kan gado kamar da kake to wannan yana ɗaya daga cikin darasin da za a iya ɗauka to ai cewa akwai darasi ganin yadda suke uwarsu biyu ubansu daya eh. za a iya cewa akwai wanda darasi wanda za a iya cewa an dauka game da musamman irin wa'anda eh. ke da mata mutum na da dauke da eh. mata biyu haka haɗin kai yanda na tsuntsayen suka samu haɗin kai <laughs> eh gaskiya ne zaka ji kima kuma din wannan gaskiya ka kawo magana mai kyau ya kasance za ka daga shi daman tun da Allah ya namiji mm. kowane iri ne ko na dabba ne ko na mutum Allah ya yi shi mai mai abin da ake ce da turanci polygamous by nature mm. wata kan yana wuce bukatar mace daya mm. kuda da dabba ne mm. kaga zaka da ganin shi ga shi kadai amma yana zana da tara zakara ne da mata biyu kuma sannan ga amma sun haihi 'ya'yansu kuma cikin su kaga cikin ikon Allah su kansu dabbobi sun haƙura da ba su hantare su ba tunda inda mu irin dan adam ne yana iya cewa to wannan tunda 'ya'yan ne mu yuke da su bare da cake daya ko amma su kaga ba sai wannan cakin ba su zalunce su ba wannan ɗaya daga cikin darasin da ya kamata mu ɗauka ya kasance shi al'amarin aure da yawan mata wani al'amari ne da naturally Allah ya sama namiji shi ya sanya mashi ma ba shi ya sama kanshi ba na kuma kamar yadda bahaushe yake cewa na kowa ne to wata sa'a kaga cewa a mutane ba mu ga haka ba amma a dabba mun ga haka da na kowa ne ba ta hantare su ba su yi wannan ba su to shi sanya ya kamata mu kama mutane wanda Allah ya sanya ga mijin ku daya kuna da ƴaƴa. kishiya da kishiya ko rike ƴaƴan mijin ku tsakani ga Allah na lafiya mm. ba ku san wa zai taimake wani ba wa zai ba wani rana ba shine to malamin gode masha Allah